shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya a majifin ya bayyana cewar har yanzu kan hukumar a haɗe yake kamar yadda aka santa a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya duk da ƙwarƙwariyar ba hamata iskar da shugaban ya yi tsakaninsa da chris giwa a yayin da suke gudanar da taron sasantawa a ranar Laraba da ta gabata taron wanda ministan matasa da wasanni mr solomon dalon ya shirya ya tashi ne a yayin da rigima ta ɓarke tsakanin mutanen biyu ko da suke waɗanda aka shirya taron domin su wato shugaban hukumar ƙwallon kafar ta Najeriya da Mr. Giwa domin sasanta yar takaddamar da ke tsakanin su ba su samu sasantawar ba kamar yadda ministan ya shirya kuma Mr. Amaju Pinnick ya ce ya gode wa ministan domin ƙoƙarin da ya yi na sasanta su shugaban ya ce muna so mu miƙa godiyarmu ga minista da babban sakatare da darakta janar a ƙoƙarin su na haɗa kan hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya da ƙarshe a majifin Nick ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a cikin harkokin ƙwallon ƙafa da su ci gaba da mayar da hankali domin tabbatar da samun nasarori a dukkan wasannin da suke gabansu. Shugaban ya ce hukumar NFF na matukar farin ciki musamman ganin yadda kan hukumar ke haɗe har yanzu da kuma niyya da azamar da take domin samun nasarori.